Cunkoson jama'a a gidajen gyara hali a Najeriya abu ne da ya zama wa gwamnatin kasar ƙashin bakin tulu tun ba lokacin cutar corona ba lokacin da ake buƙatar rage cunkoson jama'a wuri ɗaya. Ko bayan kwamitin da gwamnatin ƙasar ta kafa na rage cunkoson gidajen gyara hali akwai waɗanda dokar ƙasa ta baiwa dama ta yin afuwa ga wasu da ke zaman kaso kuma suna aikin su amma dai har yanzu ana samun cunkoson a gidajen gyara hali. Wasu jama'a na ganin rashin yanke hukunci cikin hanzari na daga cikin abubuwan da ke kawo cunkoson. sunana bashar ibrahim Tambuwal ni ne babban magatakardan babban kotun jihar sokoto rashin yin shari'a ta cikin sauri babban abin da ke kawo ta shine masu gabatar da kara saboda za su kawo mutum wanda suke tuhuma ya aikata kaza to amma wurin kawo shaida nan a yi shari'a nan a gama to kuma wannan irin abubuwa ga ba da za a yi ita kotu ba za ta ce ta fasa anyway akwai dan lokuta da kotu ke bada in ta ga alamun ba ku da shirin yi ta sallame shari'a amma dai ire wannan shi kotuna ke fuskanta a matsayin barazana wurin gabatar da shari'a jami'an tsaro na daga cikin masu gabatar da kararraki a gaban kotuna kuma wasu lokuta kotuna sai su yi ta daga kara saboda wasu abubuwa da suka hada da ci gaba da gudanar da bincike yayin da masu jiran shari'a ke ci gaba da zaman jiran shari'a a gidajen gyara hali wasu mutane da ke zaune a gidan yari ba tare da an yi musu shari'a ba amma sun kwashi shekaru wasu hudu wasu shida wasu har takwas zaune a gidan yari ba tare da sun fuskanci shari'a ba kaga wannan tsari bai yi ba bayan ba a musu shari'a ba gashi sun cunkushe gidan yarin sun matsu da waɗanda ya kamata su zauna gidan yarin bisa hukuncin da kotu ta riga ta zarta musu. Sai dai kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya a Sokoto ASP Sanusi Abubakar ya ce ba koyo shi ne ake samun tsaiko ba wajen gudanar da bincike waɗanda ake tuma lokacin da ake masu shari'a a gaban kotuna. Ya danganta ga yanayin shi kes ɗin. 'Yan sandanmu suna ƙoƙari kwarai da gaske ko muna samun conviction sosai a cases ɗinmu sai dai wasu 'yan kalilan wanda ana kan bincike ko kuma akwai wasu abubuwa waɗanda ake so suka shige duhu ake so a bayyanar wa'innan ba za a rasa ba bisa ga yankunan rage cunkoso a gidajen gyara hali ko kwanan nan sai da babban jojin jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya mai shari'a muhammad sa'idu sifawa ya yi bitar wasu ƙararraki da ke gaban kotuna inda muka sallami mutum goma sha daga ciki talatin da uku aka ba da su beli na wucin gadi sai kuma wasu goma sha bakwai da ɗan saɓanin ra'ayi ya tashi tsakanin 'yan sanda da ma'aikatar shari'a shi mai girma chief ya umarce su su tsakaninsu ya ba su wata uku su sasanta kansu shi zai koma ya sake bita wannan shari'a ya abin da ya kamata yi wani abu da ke kara kawo cunkoso shine yadda ba a zartar da hukunci ga waɗanda kotuna suka yankewa hukuncin kisa abinda wasu ke ganin da ana zartar da hukuncin da watakila zai kawo ragowar aikata laifukan da ake yi ma hukunci irin na kisa. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.